والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ƙasa kuma mun shimfiɗa ta daidai da yadda za a iya zama a kanta kuma muka sanya duwatsu tabbatattu a cikinta don kada ta riƙa motsawa kuma muka fitar da tsirrai da bishiyoyi masu ban sha'awa da kyan gani